Ta hiyar yanayin nijar sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. radio na samun karfi ta hanyar amfani da harsunan gida a cewar kwararru dubarar da ke bada damar isar da sakonni ga masu sauraro wani makami ne na sadarwa da ke shafar mutane da dama. Hukumomi na himmatuwa wajen warware rigingimin manoma da makiyaya kamar a yankin buboy yankin Doso rikici da aka samu na babana ya wuce shekaru bakwai. Rahotonmu na musamman a yau zai mai da hankali kan bauta da ke shafar mutane da dama da ke son fita daga wannan matsala za ku ji ƙarin bayani. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki, radio wani makami ne na kusanta da ke shafar masu sauraro maza da mata masu tarin yawa, in ji Kamed Abdullahi, tsofan darakta janar na makarantar koyon aikin jarida iftik a cewar sa amfani da harsunan gida daga gidajen redoka na da muhimmancin gaske domin ba da labaru da wayar da kai da kuma isar da sakonni. Kamed Abdullahi ta wayar tarho a cikin rahoton Adama da waki Radio wata hanya ce ta sadarwa wadda ta hanyar amfani da shi da harsunan mu yana iya baiwa al'umma labarai a cikin harsunansu. Kina abu ne mai wahala a lissafa iya aikin radiyo. Zan ɗan yi tsokaci irin labarukan da ake bayarwa da Faransanci. Idan da harsuna na gida ne ake bayar da su, jama'a za su fi karuwa su amfana da abubuwan da ake bayarwa. Don haka ne radiyoyi na ƙasashen waje suka rungumi rubanya waɗansu harsuna da ake amfani da su. Kamar misali idan na ɗauki RFI da BBC da dukkan radiyoyi na karkara da radiyoyi masu zaman kansu su. Zan ɗan yi misali da Isidio Kalangu da suka zaɓi harsunan gida don yada saƙoninsu. Fatarar Muntare Muhammadu kenan hakika domin fahimtar muhimmancin rediyo wakilinmu na Buza yankin Tawa ya tattara ra'ayoyin masu sauraro ga abin da suke ci a cikin rahoton Sanusi Usman. radio tana da unhwani fanni fanni fannin waye kai fannin ba da labari da shakatawa kenan kaga duk abin da an kai nesa sai ka ji shi kenan tana gurgusowa kuma jama'a tsakanin su eh tunda abin da ake yi yanzu ga wani shine wani menene nan kaga ga radio ma sai ka ji labari abin da an kai amurka fannin radio sai ka ji labari kenan akwai kuma sa hulɗa tsakanin jama'iyu muna sauran radio nan gidajen mu karkara mana amfani da shi mu ko da a cikin birni muna amfani da shi da ake faɗi cikin birni ko ina na ƙasashe in an ƙasashe muna saurare ne muna ƙaruwa da shirye-shiryen da aka cikin na radiyo tunda muna saurare ne har da likitoci da faɗin su muna saurare ga radiyo suna waye muna kanu alhamdulillah mu yanzu abin da muke ganin unhwanin radiyo ni dai ko kwana nake in ka tasan sai ka ga radiyo dabrata ko baka zo ko ina ba dai da nan kana iya samun labarin kasashen duniya kuma ka san abin da kasar ku take ciki ka san abin da wata kasa take ciki Ko yana yiwuwa a yau ɗan jarida ya kasance mutumin gaskiya kuma mai faɗin gaskiya yaya za a yi a lokacin da aka fuskanci ƙangen kafofi. Jack Matan ɗan jaridar BBC Africa a Dakar ya fuskanci irin wannan matsala an kore shi bayan wata hira da wani marubuci sharla Onano Charles Onana wanda ya rubuta littafin Rwanda La Vérité sur l'Opération Turquoise da aka watsa a ranar 20 ga watan Nuwamban da ya gabata. Rwanda ta kai kara a cewa Reporters Sans Frontières wannan hukunci na da hadari da rashin adalci kuma na mai da 'yancin kafofin yada labarai kan tebur. Arnold Froger jami'in biron Reporters Sans Frontières da Nafisa ta tuntuɓa ta wayar tarho. Wannan kora daga aiki a gare mu ta zarce kwarai dangance da laifin da ake tuhuma a kai. Amma in dai sabani ne akan sharɗan bi ga gudanar da aiki ne aka yi a yayin wannan hirar ba da bayani ban mu wata babar hujja ba da za ta hadasa hukunci mai karfi kamar haka. Akwai wani abun ɗaukar hankali a kai. Hakan na nuna da zaran wani gwamnati bai ji daɗin firar ba kawai sai ya danganta lamarin ga hukumar kafar labari ya kore shi. A halin da ake ciki yanzu mun tuntuɓi dukkan masu ruwa tsaki, amma bisa kan hukunci ne wanda aka lakanta siyasa a ciki kuma mai haɗari. Saboda haka yana toye 'yancin kafofin labaru na ƙasa da ƙasa. Ya kamata a ce BBC na da inshaurar ba da amsa a kai zuwa ga mahukunta. Akwai wasu hanyoyin bi da za a iya aiwatawa maimakon hukuncin kora daga aiki da bai da hakikanci kuma mai haɗari. Waye kai da zuba jarin gwamnati a cikin jihar boboi yankin Doso sun taimaka sosai wajen rage rikici wanda ya fi a wani lokaci kan jawo mace-mace tsakanin manoma da makiyaya a cewar eh, Sumana Hassan Baidi, sakataren dindindin na kwamitin ƙasa na jihar Bobai. Wannan shine shekaru bakwai da jihar Bobai bata samu rikici ba a cikin wannan a cikin rahoton Sumana Amadu. Une An samu kyaukyawar kulawa ga kiyaye hargitsi tsakanin makiyaya da manoma. Mun sa kaimi ne sosai ga wayar da kai. Gaskiya ne akwai tashin jijiyoyi lokaci zuwa lokaci amma mutane na samun masalha tsakanin su. Misali idan gabcin ruwa ya tilasa wa manomi na ya koma gida to a ya kamata kuma wanda kenan ya mutunta haƙin nashi. Dukkansu sun san da yau idan ka yi ɓanna to ba shakka sai ka biya diyar ɓannar da ka yi wa mai gonar biyan diyar da za ka yi tamkar wani gibi ne da za ka yi wa dukiyar da ka tanada to kuma wace riba za ka samu ka yi wa wani ɓanna kuma A kan kiwo nauni guda da zai tilasa ma sayar da dabbaka guda ka biya diya gwamnati a nashi bangare yana iya ƙoƙarinsa lokaci zuwa lokaci ta hanyar zagayen larwai da jami'an tsaro ke yi don kar wanda aka wa ɓannar yawa kansa shari'a yanzu kun ga ai ba zubin jini dangance da haka fassarar gungu muhammad dantanin ci gaba da rufe iyakar najeriya tun fiye da watanni shida na kasancewa ɗaya daga cikin muhimman batutuwa Daka tattauna tsakanin shugaban ɗakin kasuwanci na Nijar da 'yan kasuwar Maraɗi a farkon mako. Musa Sidi Muhammad ya nuna cewa tattalin arzikin Nijar ya yi rauni dalilin kayayyakin smuggle daga Najeriya a cikin rahoton Muhammad Maman. Gaskiya ne ƙasar Najeriya ce ta ɗau matakin rufe iyaka kuma Najeriya ce ke cewar battacin amfanin kaya da dama da ke shiga cikin ƙasar tasu ta hanyar sarandi suna tuhumar cewar akwai makamai da kayayyaki marasa inganci da ke shiga iyakar tasu. tattalin arzikinmu ya fuskanci aibu ta fuskar sarandin da ke shigowa daga kasar ta najeriya domin ko ba wata motar ɗaukar kaya da ke fitowa najeriya da ke da takardar aunin lodi da ke fasalta irin kaya ko ingancin kayan da ke cikinta kuma ko kayan suna ta shigowa wanda ba na kwarai ba ne wannan halin ya gurɓatar da yanayin masana'antu shi ke turbar haddasa rufewar kamfunan masana'antu a ƙasar nijar mutane ke ganin kamar harabobin karɓar haraji da lanho ke mahaddashin rufewarsu a'a lalle a wani bangaren akwai hakan amma babban hadashin dai yana kan kayan da ke shigowa daga najeriya da yawa maras kyau da farashi mai sausauci saboda ba a aza musu diyar ruwan ba Tun ranar ɗaga watan Fabrairu cikin jihar Tilaberi an hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe a cikin jauhin Abala Bani Bangu Walam da Ayeru a cewar wani kudirin gwamnan wannan yanki a ranar 27 ga watan Janairun shekara ta 2020. Wannan mataki na cikin tsarin karfafa matakan dokar ta ɓace da ake aiwatarwa a cikin waɗannan wurare. Haka kuma ana aiwatar da su a arewaci musamman ma a gundumomin Anzuru sakwara da kuma desa duk a yankin tallabiri jami'an tsaro an ba su umarnin gudanar da bincike da sa ido da duba takardun shaida da katin ƙasa a cewar wannan ƙudirin. Sabon shugaban majalisar Turai ya je babban birnin a Habasha a yayin taron tarayyar Afirka da aka kammala a ranar Litinin da ta gabata. A cewar wani labarin RFP, Charles Michel ya gana da shugabannin Afirka da dama. Labarin ya rawaito cewa Charles Michel na son daidaita hulɗa tsakanin Afirka da Turai da kuma sauraron muhimman batutuwan shugabanni da gwamnatocin na shayar. turai da ta ɗauki niyyar zuba kuɗi ga ƙungiyar g5 sahel da kuma cikin ayyukan gaban yankin a cewar shugaban tarayyar turai a cewar wannan labari. Ya za a yaƙi da cin hanci a Nijar shine makasudin wata haɗuwa tsakanin ƙungiyar 'yan majalisa wato da ke yaƙi da cin hanci da kuma shugabannin ƙungiyoyi guda biyu na jaridu da ke aiki a wannan fanni a makon da ya shuɗe. Sakamakon haɗuwar tare da Umaru Ubra Suleiman kwardonatan ƙungiyar 'yan jarida domin ci gaban ilimi da zaman lafiya da mulki na gari a cikin rahoton Asuma Shina. dama muna yin abubuwa da yawa tunda mu aikin mu bada labaru mu waye da kai aiki ne wanda duka harkar jarida suna yin wannan abun in aka ce yan jarida sun kama sun ɗauki wannan abun da muhimmanci kullum a cikin aikinsu suna yin wani zancikun suna ƙara hudawa suna ƙara waya da kai suna ƙara abubuwa abubuwan he ya zamana kamar sun ragu tunda abubuwa ne ba a cewa wanda ake iya magance su gaba ɗaya ko kuma a lokaci guda amma inda ana yi he ku ga abubuwan sun rage an samu mutane su ya koma ba kan da cewa wannan abun ba abun kirki bane ba abun da ya kamata bane a bashi kadi kenan mu kanmu a matsayin mu na yan jarida muna da wannan alhakin a fuskan aikin mu mu gani ne za a yi burki wannan tahiyyal da tahiyyan da ce mu ma gobe mun kawo namu tallahi bisa kan wannan yaƙi na cin hanci da rashawa a Nijar Juma'ar da ta gabata majalisar yankin Agadas ta shigar a wannan shekara ta 2020 wani kasafin kuɗi na kusan fiye da miliyar biyu na sefa bisa burin karfafa da kyautata karfin makomar al'umma Agadas. Mu saurari Muhammad Anako shugaban majalisar yankin Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. Mun zo ne a nan inda muka tattauna kuma muka amince da kasafin kuɗi na shekara 2020 da muke ciki domin ƙarfafawa da kuma inganta rayuwar al'ummarmu inda kasafin kuɗin na wannan jiha a wannan shekara sun kasu kashi biyu ne. A mataki na farko shine kuɗaɗen da za a kashe sun kai miliyan 900 da jika 700. A mataki na biyu shine kuɗaɗen da za a shigar don saka hannun jari su kuma sun tashi miliyar biyu da jika 400 da 'yan kai na sefa. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Don sai mu na musamman an haramta da an haramta da soke bauta tun a shekara 1905 amma wasu tabi'u makamantan haka na ci gaba a yankin Sahel a cikin kasashe kawar Mali da Nijar yawancin mutane na fama da wannan matsala wasu bayu na kokowa domin kwato kansu wasu na yarda wasu kuma na kin yarda waɗanne dalilai ne ke bayyana wannan al'amari amsa a cikin wannan rahoto na Alasan Kuze Muhammadu na Studio Kalangu da Fati Yatara ta Studio Tamani. kasancewa bawa abu ne mai kuntatawa mutum haka wani mutum na garin kyarwa ne da ya kasance cikin wannan halin cikin yankin kai kasar mali ya shaida muna suna ɗaukan mu kamar dabbobi ba mu da yancin saka wa 'ya'yanmu sunayen yadda muke so a cewar su bawa yana da suna na musamman ɗa yana iya faɗawa dattijo ɗan shekara 90 magana da yake so har ma ya jibge shi mutane kamar shi mafarkinsu guda ne shine kasancewa sun samu samu 'yancinsu sai dai kuma wasu bayin suna ganin kamar rayuwarsu cikin bauta ta fi dace masu har ma sukan ƙi a ɗiyartar da su irin wannan halin akwai shi a ƙasar mali da ma ƙasar niger abdullahi mako mataimakin shugaban ƙungiyar temet wata ƙungiya mai kokowa ga kawar da bauta a ƙasar mali ya ba misali wasu halaye Haka ne muna cin karo da irin wannan al'amari musamman a cikin yankin kayi. A wani lokaci su da kansu suka yi magana cewa ba su da wata matsala da masu gidajensu suna kula da su da kyau. Wannan yanayi ya dangantu da dalilai da dama a ganin wasu masu sa ido. Isa Aye masani ga lamuran zamantakewa ɗan ƙasar Nijar ya yi furci kamar haka. Mutumin da ya rayu aka bashi tarbiyya don ya yi wa wani hidima ne kuma an saka mishi a cikin kansa shi mallakin wani ne to irin waɗannan mutane ko da an ba su yancin su bai yiwa su karɓe shi duk harkokin da suke yi a ƙarƙashin mai gidansu Girkar da tsarin taimakawa ga tattalin arziki na iya kai ga ƙarfafawa waɗanda ke fuskantar yanayin bauta ga yin hasashe na samun rayuwa ta 'yancin kai da kai haka dai. Bura Muhammadu, mamba na kungiyar ƙasa mai kula da 'yancin ɗan adam a ƙasar Nijar yake sa rai da ganin hakan. Ina ganin ya kamata a samar da wani tsari na musamman na baiwa waɗannan al'umma 'yanci dogaro da kansu tare da tallafin gwamnati don rayuwa a cikin 'yanci da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na 'yancin ɗan adam. Bauta a fuskarta ta gargajiya na ci gaba da aiwata a ƙasar Nijar duk da amincewa da wata doka ta shekara 2003 mai hukunta ta aikata hakan a ƙasar mali tsarin doka bisa ga wannan batu ya yi burus tun shekara ta da goma wasu masu fafutukar kare 'yancin ɗan adam na allah wadai da rashin cikakkar niyya ta hukumomi ta gaida gungun muhammadu dantani da kuma muhammadu a cikin wannan fasara taso ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya sauraron shirye-shirye studio kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.